والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara haɗuwar mu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ishirin da hudu haka ne ko ishirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiyya a mahada wannan masallaci namu da ke karkashin santa ta markazul imam bukhari kuma idan mun biyo karatun mutum tun kafin azumi zuwa yanzu wannan shine karatun mu na shida. a cikin wannan sura mai albarka suratul maida wanda a karatun mu na jiya muka tsaya karshen aya ta hamsin takwas faɗin Allah ta'ala wa idza nadaytum ila salati takhuzuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun yau kuma cikin falalar Allah da rahmatu za mu tashi farkon aya ta hamsin da tara kuli ya ahalar bi halittar kimuna minna illa an amanna billah amma kafin nan muna da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko wannan mace assalamu alaikum malam mutum ne yawa yi gari yana da janaba kuma gashi alfijir ya keto wato lokacin sallar asuba yi to malam ya zai yi sai je wankan janaba sai sallar asuba sai kuma ya ci gaba da azumin ina batan mun gane ba sai na yi dogon bayani ba na yi bayanin fatawa abu huraira a cikin karatunmu da ya gabata wanda kuma daga karshe ummu salama da aisha suka tabbatar da cewa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wayar gari da janaban ta iyalinsa sannan kuma ya ci gaba da azuminsa ko ba haka ba kaga shi ma abin da zai wanka zai yi ya yi sallar asuba ko ya ci gaba da azuminsa wannan janaba da wayar gari da ita ba za ta hana shi azumi ba mun gane ko tambayar sabi ya ce shin mana akwai hadisin da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi yayi sallah hannunsa a sake a rayuwarsa babu wannan hadisi babu inda aka taba ruwaito cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya taba yin sallah hannunsa haka duk hadisan da za a kawo za a kawo ko dai yayi wada'u ko yayi qabdu ina batan mun gane su kansu masu da'awar cewa ai sallah hannu a sake da yawa galiban hadisan da suke nunowa sai su ɗauko hadisin da manzo sallama yi bayani kamar hadisin al-musii'u salati mutumin nan da ya zo ya salla ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli ya je yayi salla ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai salla ba kai salla ba ya je ya sake ya dawo aka ce irji'i fa salli fa innaka lam tusalli baban Allah nan sai ce ya ma'aikin asma la ufsilu gairaha ba zan iya wata sallah in ba irin wanda ga yi ba sai manzo Allah sallama ya koya mai manya manyan ayyuka na cikin sallah amma a ciki akwai abubuwan da bai ambata ba to wannan sai sai ai da da a sallah ana yin qabdu da a hadisin al-musii'u salatihi da an ambaci qabdu sai ta kori riwaya din da babu magana qabdu a ciki sai ta a ciki ina ba ta mun gane muna gane ha to amma sauran da ta sallallahu alaihi wasallam ya gama bayani Tinda an samu hadisan da haka annabi yake sallah ai ya ce a hadisin malik ibn al-huwairid ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ya kai na cikin koyar annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ga abin da aka ga annabi yayi an rawaito baka damu da shi ba sai wanda kwata-kwata ba a rawaito ba in ba san zuciya ba sai abin da gaba ɗaya ba a rawaito ba shine zaka yi wannan da haka in dai sallah ce zaka yi irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole hannunka ya zama yana kirji ina fatan mun gane wannan ya ce assalamu alaikum malar tambaya ta shi ne ko dai tambaya ta ita ce ko ba haka ba ya mace mai haila za ta iya karanta alƙur'ani a cikin wannan wata za ta iya karanta ba, hatta malaman fiƙi sun ce za ta iya karanta aya ɗaya biyu uku saboda neman tsari cewa ƙur'ani duk hukuncin da ya hukun aya ɗaya to yana hawan ƙur'ani duka muna gane ya sannan ce mace mai hala za ta iya zuwa wurin tafsiri ƙwarai ma da gaske za ta je gurin tafsiri ta saurari yadda ake yin tafsiri dan ta karu da ilimi ina san mun gane wannan yace assalamu alaikum Allah ya saka maka da alkhairi amin ya kuma kara maka kwazo da kwarin gwiwa amin mala ina matsayin azumin